eh karawatun hmm. hmm, ne mazaɓaɓɓun aljanu hmm? sahiru yau sai da sahara sahara ha babba ne ya yi surkuta da aljanu maganan da yake na zo zai duka goma za a yi na mai matsalaka al'iladu haihuwa daga waladu haifarwa الاسم الثاني suna na biyu daga cikin sunayen aljanna wancan kalman ko janna ɗin sosai a ina ike a baya wa minhu aljanna bil kasr ina gaba faɗi ta kafin nan ba arba'in da uku alƙismul awwal aljanna aljanna to yi? Eh. to kaga nan a sunayen aljanna ga aljanna wannan aljanna ta sha fasarorin da aka yi mata to daga cikin sunayen aljanna na biyu darussalam kuma shine wanda ma abubakar ya fi yawan amfani da shi وقد سمى الله بهذا الاسم Allah ya ambace ta da wannan sunan fi qawlihi ta'ala lahum darus salam inda rabbihim suna da gidan abinci gurin ubangijinsu darus salam inda rabbihim wa qawluhu wallahu yad'u إلى دار السلام دار السلام وهي أحق بهذا الاسم الجنة في شنشنتا دولنا صونا فإنها دار السلام سلامتي من كل بلية دون جربا وآفة ومكروه وهي دار الله wato gida ne na Allah Wasu wasmuhu subhanahu assalam isa kaji an ce darus salam da yake darullahi alladhi sallamaha wanda Allah ya kubutar da aljanna daga duk wani na ƙasa. daga duk wani wahala daga duk wani baƙin ciki Allah ya kubutar da aljanna wa sallama ahalaha ya kubutar da 'ya'yan ciki وتهيتهم فيها سلام جيسوين سوچكي دكا السلام والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم والرب تعالى يسلم عليهم وبنجي تبارك وتعالى صلى عليه وسلم من فوقهم كما قال تعالى لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم سنة جدا أن لهم فيها فاكهة سنة كايا كمرمري سكينتا كما سنة دو أبون دا سكي بكاتا سلام قولا من الرب الرحيم وسيأتي حديث جابر في سلام الرب تبارك وتعالى عليهم في الجنة وكلامهم كله فيها سلام أي لا لقوا فيها ولا فوش ولا باطل كما قال تعالى لا يسمع لا يسمعون فيها لغوا ولا تعفيما إلا قيلا سلاما سلاما في سلمة وأما قوله تعالى و مذنبي سامو أبن ذلك ذنبي sabanin mashaya anan ai ana shiga ciki za a samu وأما قوله تعالى وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين سلام فأكثر المفسرين دداما ما في يوم ما لمن تفسيري حاموا حول المعنى sun kewaya sun zagaya a wajen ma'anan wannan ma'anan wa wama waradu wa qalu aqwalan la yakhfa ba'daha 'anil maqsudi la yakhfa 'anil maqsudi abunda ake nufi ba koye bane ba bayan maganganun duk da suka yi wa innama al aya dai fassaran ayan wallahu a'lam fa salamun laka ayyuhar rahil Amunci ya tabbatar maka ya matafi an duniya hala kaunika min ashabiyya ne kaga yanzu ake magana mutane wajen mutum biyu ga mace ga za a ce masa matashi matashi amma ya wuce matashi na kirtan ya tunda na ga wani ga Isma'ila yayin Isma'ila eh shi ke bin Ibrahim to kafa isma'ila ma ya'yan shi nawa to ne za ce mu yanzu da yake mun san guruce sa sai mu ce masa dattijo ce kai baka kai dattijo ba amma dattijo ne tunda isma'ila ma ya'yan sa nawa ga manya manya eh to za ka goma ku? to to kaga dai sai ce to dattijo ne amma fa ba ne can ba tunda za a gani a dottawa muna nan ba za a ce masa dattijo ba ba za ce masa dattijo ba to ga shi nan ya tafi ga ƴaƴa ga mata ita kuma ce jatuma ce sosai ta tafi ta tafi amma ɗabi'ar ta kullum tunaninta tana nan masallacin to ga shi nan yanzu suna tafiya in an yi tanadin abin da aka tada fasalamu shi ne karatun yau ya zo a kan gaba Fasalamun laka au laki ayyuhar rahilu mai tafiya zuwa ga lahirar nan aniddu mai lafiya mai tafiya daga wannan gidan hala kaunika min ashabil yamin inda ka cancanci kana cikin ma'abota dama to lafiya lafiya ne can ai fa salamuhu laka ka'inan min ashabil yamin alladhina sallamu amina ad-dunya Zimo sun kubuta daga duniya wa an kada da wahalhalun cikinta duniya akwai wahala duniya akwai fitina duniya akwai hayata duniya akwai mayata wa minan nari wa azabiha haka sun kubuta daga wuta da azabar fa bashara bis salamati aka yi wa masu dama da bishara da sallama a indar tihalihi duniya. Ai kaga shi da komai ana cewa annabi e, ya ji tayammunu dama na bashi shawa komai yana son dama. To a aljanna ma 'yan dama daban ne. to amma yau ya ce a ci da dama a ji menene to amma yau a ce mutane a fara tasahun tasahu ta dama jahilci duk ɗaya ne jahili sai ɗaya ne in an fara daga hagu sai mai to muskila mutane ba su da ɗabi'a za a ce ta alkur'ani ba su da halaye irin na alkurani ko kuma ba su da halaye irin na addinin musulunci halayensu kawai irin na turawa ne halayensu ɗabi'arsu da mai ɗinsu rayuwarsu irin ta turawa ce batu da ne komai hagu komai hagu komai hagu komai hagu ta zo da kanan a masallaci ma a dawo hagu me yasa ba za a yi hagu ba ido ɗaya ne biyu ne annabi ya nuna mana ba ɗaya bane ba biyu ne wa qudumuhu ala allah kama yubashshiru al maliku ruhuhu malak ruhuhu kamar yadda mala'ika kan yi bishara wa ransa inda aka biha bi qawlihi eh, eh, abshiru bi eh, abshiru bi ruhin wa raihanin wa rabbun ga gairu ga kai wannan ba hadisi ba ba hadisi ba aya bane ba ko abshiri hadisi ne بايا بني وابو شري بيروه بشارة كدرو دا اينه رايوا وريهان دا ارقي ورب غير غضبان وهذا اول البشر التي للمؤمن في الآخرة ساتانا قد أشنا آه. saurayi shi ne ba da dama ake da fara ba wannan duk saurin kai ne saurin kai su da suka fara da tsakiya ina inda aka yi maganar tsakiya to ba ga tabbaci wanda ake abinan tare da shi a zo a fara ta tsakiya saboda yi san da ce maganar da nake ne gani mutane sun ɗabi'atu ne da da turanci da turawa komai nasu irin rayuwar turawa ne tunda basu karanta wa ba turawan ɗabi'a bature suka karanta sau da kanan komai nasu irin na bature ne